auzu billahi sami lalim mina shaidanar rajim bismillahi rahmanu rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi a jima'in wa mantabi a humbi sanin ila yau middin amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu don wanku dai har kullum shu'aibu ibrahim a karen yi gabatar da wannan shiri a tilawa tv online wanda yake bada ɗan abin da ya sani daidai gwargwadon fahimtar shi akan abin da ya shafi magani da kuma zamantakewa ta yau da kullum allah ya mana albarka ya sa mu gama da duniya lafiya wani annoba muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ta wanda suka kamu a ciki allah shi ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya allah kai haske cikin kabarurruwan ruwan su gaba ɗaya allah muke roƙo ya mana gafara ya kuma yafe mana laifukanmu wata tsaraba ce na kawo muku mata an ce ni duk abin da na tashi mata duk abin da ya tashi shi zai faɗa na magani kafin ya ba maza ɗaya ba mata goma eh gaskiya ne me yasa kake ta yawan basu magani eh gaskiya ne na basu kuma yana kan basu kuma ba zan gaji da basu ba mace ta haife ni mace ta haife ka mace ce ta haife ka mace ce ta haife ni mace kake aure mace ita ce kanwarka mace ita ce yayarka mace mace mace afuwan karku ce na fiya abin ga kuma ba wai na ku ba amma ku lamarinku mai sauki na is very simple idan muka samu muka gyara matan nan abinda nake faɗa ɗin nan kowa sai ya ji daɗi wallahi babu wata al'umma da za ta gyaru al'ummar ta zamanto ta gari face matansu su ne na garin babu wani mutum da zai zamanto jajirtacce mai ilimi mai hankali mai hazaƙa illa uwarsa mamarsa ta tsaya a kansa na sha baku wannan labarin duk wani mutum da kuka sani a fadin duniyan nan in dai bil adama ne da na da na dauri da na dauri ake cewa ko da na da na yanzu ku je ku binci tarihinsu in mutum ne mai ilimi mai hazaƙa ku je ku samu tarihin shi don girman Allah daga wace gudunmawa ya samu waye ya shi gudunmawa ya zama abin da ya zama mace ce ta tashe shi tun yana kafin fa a fara samun shi napkin Tirenin ɗin uwa mai kyau ne idan aka samu iyaye na gari fitsarin kwance bata koya mishi ba daga ya fara harba kafa ɗaya biyu uwa za ta yi wuf ta tashi ta ɗauko abin sawa a ta sa shi training tun farko fitsarin fitsari ma kenan uwa ta gar kenan mace ba magana nafkin ba ta samun yaron ta nafkin wallahi yana harbawa bare famfas da ya zo na zamanin yanzu wai tun na da ba a sa leda ba a shimfiɗa leda yana harbawa ta san yana da buƙatar fitsari ta ta shafo ya miƙe kenan yana zama har shekara biyu ɗan shekara biyu in ya kai shekara biyu za ki ga ya ma kasa yin fitsarin yana ta motsa motsa dole sai an ɗauke shi an sa shi uwa kenan idan muka samu uwa mata na gari mun wuce gurin duk wannan abubuwan da muke ciki wannan abubuwan da muke ta magana muke ciki mu samu mata na ku ga aiki har ya kai ga bashi nono ma an san yanayin bashi nono idan ya ƙoshi an sani ba za a bashi ba ya ma san lokacin shan nono shi ne zai girma da shi har ya san lokacin cin abinci da ya kamata ya ci da lokacin da bai kamata ba uwa ta gari mu gyara mata matayenmu wannan abin da nake ta gaya maka kullum kenan shi yasa idan suka zo ce shi malamin mata shi kul a'a wallahi in na gyara maka matarka lafakaran lafakaran a fakaran ba ina alfahari ba in na ba matarka wata sirri ta gyara za ta gyara ka da kai da 'ya'yanka za ka yi mamaki ya aka yi maman wani ta zama haka ta yi listening ta ji abin da ake gaya mata ta ɗauka ta amfani da shi ta ɗabbaka shi a cikin gidanka za ka sha mamaki wannan shine abin da muke magana kullum saboda haka babu wata al'umma da za ta ci gaba kuma ta ɗore a kan abin da shi ne daidai sai ta gyara matanta matan da ke cikin ake so a gyara su zama mutanen kirki su ne ake shan nonansu abin da yaro yake sha zai tasiri a jikin shi mata allah ya muku albarka maza allah ya muku albarka ina so ku zama mutanen kirki mu zama mutanen kirki ku kula da mu ku kula da 'ya'yanmu a kyautata musu daidai gwargwado da ma'aruf to naku ne gashi mai sauki in kin ga dama ki san mishi abin da zan faɗa miki in biki ga dama ba ki shanya kayan ciki shi ya je ya ta santin shi mm. so kai ma an ka in akwai zuciya sai a haɗa me nake magana shine abin da ya shafi kwanciya da jima'i lokacin azumi kwanciya jima'i lokacin azumi me ya kamata mace ta hada ababe ne guda uku kar ta sake ta shashi sai shan ruwa kar ta shashi da asuba la sai za a sha ruwa za a hada amfani da shi menene da menene ya kamata a hada amfani da shi watamilo kankana a yayyanka ta a yayyanka ta a samu kofi ko abu mazubi a zuba a samu madara ta ruwa gwangwani ɗaya a juye a samu zuma a juye a juya ana shan ruwa kafin ki sha komai kafin ki sha komai ki ɗauko wannan ki sha ki ɗora da abin da za ki ɗora in dai magana ta kwanciya ne a lokacin ramadan to za ki ga abin da zai kasance ba daga bakina ba abin da kika ji shi za ki da sanarwa ga wasu ki gyara aurenki ki tsare mai gidanki kar a manta da subscribing da sharing da comment ina muku fatan alkhairi